wanda kuma ya zo daidai da 29 ga watan 6 miladiya ta 2014 a wannan majalisi a wannan masallaci mai albarka masallacin gwallaga a nan cikin garin bauchi a jihar bauchi a wannan majalisi da muke tafsirin alkur'ani mai girma wanda muna cikin tafsirin suratul isra' kuma bisa ga yadda al'ada ta gudana mukan gabatar da wasu kaɗan daga cikin tambayoyin da suka zo hannu kafin mu shiga ga dangadan cikin abin da Allah ta'ala zai ba mu dama mu saurara da ayoyin alkur'ani wannan yana cewa assalamu alaikum na tashi da safe da labarin cewa watan ramadan ya kama to sai na tashi da kamun baki menene matsayin wannan kamun bakin da na yi wasan wannan matsala ce da dama daga cikin 'yan uwa a wannan shekara suka fuskance ta saboda kasancewar ba a samu sanarwar ganin wata da wuri ba sai can bayan lokaci ko ce bayan dare ya tsala sannan kuma aka samu sanarwa guda biyu da ta farko wacce take nuna cewa kamar ba a samu labarin ganin watan ba da ta biyu kuma wacce ta shafe ta farko to wannan ya ja da yawa daga cikin mutane ba su samu labarin an ga wata ba sai da sai da suka zo masallaci da asuba sannan suka ji ashe jiya an ga wata wasu ma watakila waɗanda suka makara ba su samu zuwa masallacin ba wani ma watakila har sai da ya karya sannan daga baya ya ji labarin ai yana cikin watan ramadan ne to kamar yadda aka sani duk masail irin wannan za ka samu malamai sun yi maganar su sun tattauna a kansu illa iyaka kawai mu mu sanar da al'umma abinda malamai suka ce dangane da matsala ba da wani abu namu da zamu kawo sabu malamai suna da kauli guda biyu dangane da wannan matsala din akwai kauli na jumhur wato mafiya yawancin malamai mazhabar Abu Hanifa mazhabar Shafi'i da Malik da Ahmad suna ganin cewa idan mutum bai samu labarin an ga wata ba sai da rana to sai ya kame bakinsa har zuwa faduwar rana sannan ya biya wannan yinin ya biya wannan yinin sawa'un ya ci abinci ko bai ci ba idan ya riga ya ci abinci to ba za a kama shi da laifin ya ci abinci a ramadan ba saboda bai sani ba idan bai ci ba ba za a ce azuminsa ya yi a wannan yinin ba suka ce saboda bai yi niyyar azumi ba da daddare shi azumin farilla ya sha banban da na nafila azumin nafila kana iya kulla masa niyyarsa da daddare kana iya kulla niyyarsa da safe ko ma da yaushe ne matukar ne baka ci abinci ba kamar yadda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa sallama yakan shigo gidan wata daga cikin matansa ya tambaye su cewa akwai abinci idan suka ce akwai ya karba idan suka ce babu sai ce to na to azumi nake wato na dauki niyyar azumi wannan da rana ne da safe ne annabi sallallahu alaihi wasallam sai zarce da azumi suka ce wannan na nafila babu komai amma na farilla wanda ya tabbata annabi sallallahu alaihi wa yana cewa la siyama liman lam yajma as-siyama wanda duk bai kulla niyyar azumin sa da daddare ba ba shi da azumi a wata riwaya liman lam yubayyit as-siyama bil-layl ga wanda bai kwana da niyyar azumi ba don haka dole ne daga cikin sharuɗan azumi na farilla mutum ba zai azumin mutum ba zai kullu ba sai ya kulla niyyar kafin huduwar alfijir kafin alfijir ya hudu idan har alfijir ya keto bai dauki niyyar ramadan ba to ya rasa wani rukuni na azuminsa saboda haka suka ce a irin wannan hali ba za a kama shi da laifin ya ci abinci a ramadan ba saboda bai sani ba amma kuma zai rama wannan kwana ɗaya ɗin to wasu daga cikin malamai kuma suna ganin ba ba wani abu dan ya tashi da safe ya ji labari an ga an ga wata zai iya ci gaba da azumin sa kamar Abu Hanifa tunda shi a mazhabar Abu Hanifa asali ba sharadi bane sai an kulla niyya da daddare wannan mazhabar sa ce saboda haka kaga min babu aula ga wanda ba bai sani ba su yi a gurin sa ko ka sani ma dan ka kwana ba niyya daga baya kawaye gari kana azumi a gurin imamu abu hanifa wannan ba matsala duk da cewa wanda ya saba ma wancan nasi karara la siyama liman lam yajma siyama bil layl ko liman lam yubayyit siyama bil layl to kaga ballantana kuma wanda bai sani ba kaga a gurin sa shi yafi cancanta ba ya ma uzuri A shaykhul Islam ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala shi yana ganin idan har baka sani ba baka samu labari an ga wata ba saboda ko bacci ya dauke ka ko kuma irin wannan matsalar da muka tsinci kanmu a cikinta a wannan shekarar ko kuma a wani gari ne wanda labarin ganin watan ya je musu a makare wato wanda zai kai labarin bai je ba sai bayan gari ya waye ya ce to wannan babu komai za su yi su kuma su kai su kuma azumin ya yi ko ko ba su samu sun yi ne da daddare ba saboda ba za su iya abinda ba za su iya bane abinda ya riga ya wuce ne ba a kallafa wa mutum sai abinda zai yiwu abinda ya riga ya wuce kuma ba a neman ka da shi ba su sani bane ya za a neme su su yi abinda ba su da ilimi ba su da masaniya a kansa saboda ka yace an-niyatu ta lil ilm niyya tana bin sanin cewa abin nan ya ba a kaina bara in yi niyyarsa shi to matukar babu ilimin babu wannan sanin shikenan niyyar ma babu ita sauraka da rana sai ya kulla niyya ce wannan shine abinda yake gani kuma mutum ba za a ce ya rama ba ce ba za a ce ya rama ba saboda wannan niyyar yayi ta da rana domin hakan ne abinda zai yi yayi kiyasin wannan matsala da matsalar mutumin da zai zaci cewa alfijir bai keto bai ci abinci daga baya ya gane cewa ya keto ce kaga anan azumin sa yayi kamar yadda ya faru ga sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallama lokacin da ayar nan ta sauka wa kulu washrabu hatta yatabayyana lakum al-khayt al-abyad min al-khayt al-aswad min al-fajr thumma atimmu as-siyama ila al-layl da suka zaci cewa abinda ake nufi shine sai mutun ya rika bambance tsakanin farin zare daga bakin zare sannan zai daina cin abinda yake ci ko ya daina shan abinda yake sha zaka suka yi ta ci suka yi ta sha har gari yayi tar ya fito gari yayi tar sannan suka daina annabi sallallahu alaihi wasallama ya nuna musu a'a inda ma huwa sawadul layli min ah, bayadul min bayadul fajr min sawadil layl abinda ake nufi hasken alfijir daga cikin duhun dare abinda ake nufi da alkhaytul abyad min alkhaytul aswad kenan to anan annabi sallallahu alaihi wasallam bai umarce su da su rama wannan azumin ba bai ce to duk wanda ya samu kansa cikin wannan matsala ya je rama ba saboda a lokacin ba su san hukuncin ba ba za a kama su ba da abin da ba su sani ba ba sani ba shi yasa suka yi wannan abin da suka yi haka annabi bai kama su ba bai umarce su da ramuwa ba ce to ibnu taymiya ce to haka nan ma wanda zai wayi gari ba da niyyar azumi ba saboda bai san an ga wata ba shi ma ba za a neme shi ya rama ba ko mutumin da yake zaton cewa rana ta faɗi sai ya sha ruwa sai kuma ya fuskanci ashe ba faduwa ta yi ba wani girgije ne ya rufe ta to shi ma haka ya faru a zamanin annabi sallallahu alaihi wa sallama kuma ba a umarci waɗanda suka samu kansu cikin wannan matsalar da su rama azumin su ba ce to haka nan shi ma wannan sannan akwai hadisin rubai bintu mu'awiz da hadisin salama ibn al-aqwa hadisin rubai yana cikin sahihai hadisin salama bintul aqwa salama ibn al yana cikin sayyid ibn hibban musnad imam ahmad da waninsa yayin da annabi sallallahu alaihi wa sallama ya aika mai shela ya shiga cikin garuruwan al'ansar ya yi musu shela lokacin ba a farlanta azumin watan ramadan ba azumin watan ashura shine a matsayin farilla kafin a farlanta azumin watan ramadan azumin watan ashura shine farilla kun san ko ayat da ta yi magana farlanta azumi ce ya ayyuhal ladina amanu kutiba alaykumus siyam kama kutiba ala ladina min qablikum an farlanta muku azumi to azumin watan ashura shine ya zama a makofin farilla din sai lokacin da Allah ta'ala ya saukar da sa shahru ramadan alladhi unzila fihi alquran sannan watan ramadan ya zama shine watan azumin farilla to gabanin ramadan ashura ita ce farilla sai annabi sallallahu alaihi wa sallama sai ya aika da mai shela ya shiga abin nan qura alqaryatu alqaryuna alansar ya musu shelar cewa wanda ya waye gari man asbaha man kana asbaha muftiran falyutimma sawmahu kamar yadda yake cikin abin da ruwayar ibn hibban falyutimma sawmahu wa man lam ya'kul shay'an falyutimma falyasum yawmahu annabi sallallahu alaihi wasallam yace aje a shelanta wanda ya tashi da safe har ya fara cin abinci to ya karasa azumin sa a ruwayar lafazin yace sau sawmahu ya kare shi azuminsa. sa shi azumi yake duk da bai kwana da niyyar ba an kirawo wannan azumi sannan wanda ya wayi gari bai ci komai ba to shi baya ya ci gaba da azuminsa. to wannan yasa ibnu ibnu taymiya rahimahullahu ta'ala yake ganin shi ga irin mutumin da bai samu labari ba har rana ta fito ko har gari ya waye sannan ya ji labari to wannan niyyar sa ta fa niyyar sa ta dare ta fadi sai dai niyya daga lokacin da ya ji labarin kuma ba zai sake azumin sa ba babu magana cewa zai sake azumin sa kuma shi a gurin sa sawa'un ya fara cin wani abu ko bai fara cin komai ba duk hukuncin ɗaya ne ko ya fara ko bai fara ba ba zai sake wannan azumi ba wannan ita ce fatawar ibn taymiya rahimahullahu ta'ala da ya saba wa jumhur har ma mazhabarsa ya dace da mazhabar abu hanifa tunda shi asali ma baya sharɗanta niyya saboda haka anan abinda zamu ce ga mutumin da ya ga zai rama to kada a hana shi a shi ya rama yana so ya samu dai wani garanti dai cewa shi dai yayi kamar kowa to a bashi rama wanda kuma bai rama ba to kada a matsa masa akwai fatawa ta malamai kuma fatawar tana da dalili mai karfi wannan shine a dangane da wannan tambaya sai wanda yake tambayar cewa ya halatta ayi yi hudubar juma'a sai kuma wani ya yi sallah to. wani mai hudu ba daban mai sallah daban wani ya saba koyarwa ta manzo sallallahu alaihi wa sallama koyarwar annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda ya hudu ba shi yake jan sallah wani ita ce sunna ta manzo sallallahu alaihi wa sallama ita ce sunna ta khalifofinsa shiryayyu ita ce sunna ta sahabbansa da sauran al'umma ta musulmi inda a ce za a samu matsala liman yana cikin hudu ba wani abu ya faru ko rashin lafiya ko wani abu da ba zai iya cin ci gaba ba kuma ba zai iya jan sallah ba to dan wani ya ja sallar shikenan ba ba wai ba wai laifi bane dan wani ya ja sallar daidai yake da yana cikin sallah din alwalar shi tawarware ya ja wani wanda ba shi ya hudu barba ya kammala sallar ba wani abu amma haka kawai ba gaira ba dalili kamar yadda a wasu kasashe ke faruwa sai ka zo ka ga masallaci ana ta hudu ba amma ba za ka ga kowa akan mimbari ba ashe rikoda ce aka danna rediyo ce aka danna take hudu ba sai an gama sai ka ga wani da alkyamba kuma ya wuce gaba an yi sallah to kaga wannan kwata-kwata ya saba wa yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya koyar da sallar juma'a amma inda larura wannan babu wani abu ya halatta mutum ya sayi ruwan alwala bayan an kira sallar juma'a idan ya kasance babu wata babu wata hanyar da zai samu ruwa shi kuma wanda zai ba da ruwan ya hana sai ta hanyar saye to anan babu komai don ya saya babu komai don ya saya domin anan wani wajibi ne da ba zai tabbata ba sai ta wannan hanyar al'asulu shi ne ya nema ko kuma shi wanda yake da ruwan ya bashi amma inda zai tibiri ce shi ba zai bashi ba to babu laifi don ya ba da kuɗi an an bashi fiye wata ya yi alwala wannan ba komai wannan kuma yake cewa malan na eh, miji miji na iya sakin matarsa amma bata sani ba kuma ba wanda ya sani to ban sani ba in bata sani ba kuma wanda ya sani to haka yaka sani eh, ɗayan biyu ɗayan biyu ko dai shi mai sakin ne yake tambayar shi ne ya yi sakin bai gaya kowa ba bai gaya matarsa ba kuma yake tambayar sakin ya yi ko bai yi ba idan shi mai sakin ne yake tambayar to dama annabi sallallahu alaihi wasallam innamal a'malu binniyat wa innamal likulli imrin ma nawa saboda haka mutumin da ya saki matarsa ko da bai gaya mata ba ta saku ba sharadi bane sai san da ya gaya mata sannan ta zama sakakkiya ta saku in kuma wani ne yake tambaya cewa wani ya saki matar shi bai gaya mata ba kuma bai gaya kowa ba to wannan matsalar ban sai za a shi ya sani ba inda har ya in har bai gaya kowa ba shi aka ya sani to a takaice dai waɗannan su ne kaɗan daga cikin tambayoyin da za mu ansa sai mu je karatunmu inda muka tsaya akan fadar Allah kullun numiddu haula'i wa haula'i a'udhu billahi minash shaitanir rajim bismillahir rahmanir rahim kullun numiddu haula'i وما كان عطاء ربك محظورا انظر كيف فضلنا بعضهم على بعض وللآخرة أكبر درجات وأكبر تَقْوِيلًا نعم Allah ta'ala ya ce kullun numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i min ata'i rabbik wa ma kana ata'u rabbika mahdura Kullum numiddu dukkanin su muna taimaka musu muna ƙara musu wa ha'ula'i wa ha'ula'i waɗannan da waɗancan wato waɗannan masu neman duniya da masu neman lahira min ata'i rabbika daga kyautar ubangijinka wa ma kana ata'u rabbika mahdura kuma kyautar ubangijinka ba ta kasance a bar hanawa ba unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd duba kaga yaya muka fifita sashin su akan sashi walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila kuma lalle lahira ita ce mafi girma ga darajoji ita ce kuma mafi girma ga fifitawa ubangiji ta'ala bayan ya gaya mana kashe-kashen mutane dangane da ayyukansu gida biyu sun kasu gida biyu akwai waɗanda duniya kawai suke wato hankoro suke ainihin suke nema ido rufe su ne masu neman al'ajila sai kuma waɗanda suke masu nufin lahira Allah ya gaya mana sakamakon kowane ɓangare daga cikin ɓangarorin nan guda biyu wancan Allah ta'ala ya ce sun maji Allah na hujja hannama ya waɗannan kuma man arada al-akhirata wa sa'ala sa'yaha wa huwa mu'min fa ulaika kana sa'yuhum mashkura to sai ubangiji ta'ala ya ce kullan nubiddu ha'ula'i kullan nubiddu dukkaninsu ai kullal fariqaini duk waɗannan ɓangarorin guda biyu da mai san duniyar da mai san lahirar numiddu mu muke ba su mu daɗa musu al'imdad shi ne bayarwa da daɗi ko ƙari akan abin da kake da shi Allah ta'ala shi yake bawa mai neman duniya shi yake ba shi duniya haka nan wanda yake neman lahira shi yake ba shi duniyar shi kuma zai ba shi lahirar saboda haka komai na Allah ne a tsa'un ubangiji kyautar ubangiji tana nan a yalwace take ta game kowa da komai tunda Allah ta'ala shi yayi halitta kuma tun kafin yayi halitta din shi ya tanadarwa da zai halitta shi ya tanadar masa gurin da zai aje shi da abin da zai ci da abin da zai sha da iskar da zai shaka da dukkan wasu bukatunsa ubangiji ta'ala shi yayi wannan shi yayi wannan tanadi tun farko tun kafin ma ya halicci dan adam da ya ba mu labari to a fiha aqwataha ƙasa da Allah ta'ala ya halitta inda ya aje dan adam ya aje sauran halittu daban-daban a doranta ya ƙaddara dukkan abincin da dan adam zai ci da kuma sauran halittu da Allah ta'ala ya ajiye a doron ƙasa duk ya riga ya kaddara wannan ya tanadi wannan ya ajiye wannan saboda haka shi yake bawa kowa numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i mu muke dadawa waɗannan kullun numiddu mu muke dada ma duka bangarorin biyu ha'ula'i wa ha'ula'i waɗannan da waɗannan duk mu muke ba su saboda haka Allah ta'ala zai iya bawa kowa da kowa sawa'u mutumin da zai ba wa mumini ne ko ba mumini ba ne kyautar ubangiji da baiwarsa ba ta takaita akan wanda yake mumini kadai ba yana ba wa mumini yana ba wa wanda ba mumini ba kila ba wani lokaci ya ba wa wanda ba muminin ba ya fi yawa wanda yake muminin kuma a bashi kaɗan wannan duk hikima ce ta ubangiji yana yin yadda ya ga dama saboda haka yace wannan min ata'i rabbika daga kyauta ce ta ubangijinka haka kyauta ce wacce ta game kowa da kowa wa rahmati wasi'at kulli shay Allah ce rahmata ta yalwaci komai ta yalwaci ko ina da ina don haka shine yake jujjuya al'amura tasrifin komai a hannun ubangiji ala yake wa ma kana ata'u rabbika mahzura kuma kyautar ubangijinka ba ta kasance a bar hanawa ba wato babu wanda zai hana ubangiji abin da ya ga dama yayi wallahu yahkumu la mu'aqqiba li hukmihi hukuncin ubangiji babu wanda zai ainihin yi masa gyara ko ya ainihin yi masa wani kwaskwari ba ubangiji ta'ala in yi hukunci hukuncin ya riga ya zauna ya zartu fa'alun lima yurid ne mai aikata abin da yake nufi ne don abin da ya so shi yake aikatawa shi yasa annabi sallallahu alaihi wa sallama a cikin kirarin da yake wa ubangiji yake cewa Allahumma la mani alima a'taita wa la mu'ti alima mana'ta wa la yanfa'u zal jaddi minkal jadd Allahumma ya ubangiji la mani alima a'taita babu wanda ya isa ya hana abinda ka bayar abinda duk ka bayar to babu wanda ya isa ya ce shi zai hana wannan abin wa la mu'ti alima mana'ta abinda kuma ka hana babu wanda ya isa ya ce zai bayar da shi da haka ubangiji kyautarsa kyauta ce take buɗaɗɗiya ta wato tana samuwa ga wanda ya imani da shi da wanda ba bai imani da shi ba don haka wannan duniya fage ne da ubangiji ta'ala ya bar shi a buɗe ga dukkan wanda zai riko da sabab duk wanda zai riko da sabab sai ya zama da ya samu almusabbab din fiye da wanda shi zai watsar da sabab din tunda ubangiji ya riga ya bayyana sabab din shi yasa kada wato kazaci cewa wanda ya samu duniya ko ya samu ainihin kwarewa da ci gaba a duniya wani gata ne yake da shi a gurin Allah na musamman ko wata ɗaukaka ce yake da ita a gurin Allah ko wata daraja shi yasa ubangiji ta'ala ya masa wannan a'a musamman ga waɗanda za su je kamar ƙasashen turai su dawo su rika ganin kamar turawan nan wataƙila sun fi mu gaskiya a gurin Allah ko sun fi matsayi a gurin Allah shi yasa Allah ya musu haka al-imbihar bil al-garbiyya wanda zai je ya ga ci gaba irin na duniya na zamani sai ya dauka cewa to kafircin su ne ya ba su don haka shi ma bara ya shiga lalata irin tasu to wannan bai san kullun numiddu haula'i wa haula'i ba bai fahimci wannan ba da ya san ubangiji ta'ala yana ba waɗannan yana ba waɗannan to da ba zai damu ba Allah ta wa laula an yakuna an-nas ummatan wahidatan laja'alna liman yakfuru birrahman li buyutihim min fiddatin wa ma'arij 'alayha azharun wa li buyutihim abwaban wa sururan 'alayha yattaki'una wa zukhrufa wa in kullu dhalika lamma mata'ul hayati ad-dunya wal aqibatu inda rabbika lil muttaqin ubangiji cewa ba dan ma mutane kada su zama abu ɗaya ba don a dunkule a zama abu daya to da wanda ya kafirce wa Allah mai rahama sai ya kira kan shi ar-rahman a wannan ayar don a fahimci cewa rahamar sace wacce ta yalwaci komai take shafar mumini da wanda ba mumini ba cito ba don kada mutane su zama a kan addini guda ɗaya ba kan wata aƙida guda ɗaya la ja'anna liman yakfuru da rahmani ta yi. لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يزهرون ce da shi kenan sai mu sanya ma waɗanda suka kafirce wa Allah gidaddajin su ya zama rufin su ma na azurfa ne ya zama suna da matattakala gidajensu na bene manya manya su rika hawa suna wato shakatawa su hole a ciki sai mu sanya wa ainihin abin nan ɗinsu sai mu sanya gidajensu ƙofofi mu sanya musu gadaje na alfarma wanda za su rika kwantawa a kai suna hutawa wa zukhrufa mu sanya musu ƙawa ta duniya mu ba su kyalekyalin duniya yadda ba ka zato cewa in kullu zalika lamma mata'ul hayatid duniya. ma Allah ya ce to amma duka wannan wani dan jin dadin duniya ne wal aqibatu inda rabbika lil muttaqin amma ƙarshen al'amari al'amari mai kyau aƙiba mai kyau a wajen ubangijinka tana ga masu tsoron Allah saboda haka ubangiji ta'ala a ƙarshe ya nuna mana cewa wanda zai bashi al'ajila ɗin ba wai imani ce imanin sa ne zai sa ya bashi ba zai iya bashi saboda ya cinye wato in yana da wasu ma hasanat waɗanda ya yi a nan duniya sada zumunci ko taimakawa mabukaci tausayawa wanda ya cancanta a tausayawa duk wani abin da zai yi na kirki ubangiji ta'ala ya ciyar da shi wannan aikin da ya a ran duniya kamar yadda ya tabbata a hadisin annabi sallallahu alaihi wa sallama wanda yana cikin sayo muslim annabi sallallahu alaihi wa sallama ya ce idan kafiri ya aikata hasana sai Allah ta'ala ya ciyar da shi a madadin wannan hasana din a nan duniya amma shi mumini sai Allah ta'ala ya bashi a nan duniya kuma ya aje masa ladan salahira ya je samu saboda haka hasanat ɗinsa ne yake cinyewa a nan duniya shi ko mumini ko da ya samu a nan duniya ladansa kuma yana nan yana jiransa a lahira saboda haka ita duniya bayar da ita ba wai ya takaita ne akan wanda ya imani ba mizanin ba da ita a gurin Allah ba shine imani ba shi yasa annabi sallallahu alaihi wasallam yake cewa inna allaha yu'ti ad-dunya man yuhibbu wa man la yuhibbu Allah yana bada duniya ga wanda yake so da ba wanda baya so wala yu'ti al-imana illa man ahabba amma imani ba ba da shi ga kowa sai ga wanda yake so saboda haka ba mizani ne na soyayyar ubangiji ba a ga cewa kamar Allah yana san shi shi yasa ya masa haka ba wannan bane dan akwai waɗanda suke kuskurewa wajen fassara mashi'a da mahabba mashi'a ba ita ce mahabba ba mashi'a shi ne abinda bahaushe yake cewa ganin dama ganin dama amma mahabba ita ce soyayya saboda haka kamar inda can Allah ya ce ajjalla lahu fiha ma nasha'u liman nuridu ma nasha'u liman nuridu mashi'a nan ba tana nufin muhabba ba ba tana nufin soyayya ba tana nufin ubangiji yana bayarwa ga wanda ya ga dama abinda zai bayar da wanda zai ba ba lalle ya zama abu ne mahbub inda Allah ba ba lalle ya zama abu ne abin so a gurin Allah ba saboda ubangiji ta'ala dai yana nuna maka cewa babu abin da yake faruwa a doron ƙasa ko a sama ko a ƙasa face yana ƙarƙashin ikon Allah yana ƙarƙashin mulkinsa da tasarrufinsa baya fita da ƙarƙashin mulkin Allah Allah ya ce unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd duba an-nazar anan shine an-nazarul aqli ka duba kai tunani da hankalinka قل انظروا ma في السماوات والأرض وما تغني الآيات ma عن قوم لا يؤمنون قل an qaumin la yu'minun mai ku duba ku duba ku ga me muka aje a cikin sararin sama me muka aje a ƙasa wato duba na tunani na hankali ba wai duba kawai da ƙwayar ido ba kamar yadda kowa da kowa yanzu yana iya daga kai ya ga samaniya ya ga rana ya ga wata ba irin wannan duban ake nufi ba duba na kayi tunani ka yi tunanin abinda wannan yake nunawa na ayar ubangiji da kuma kaɗaitarsa da girmansa da cancantar abauta masa a ji tsoronsa unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba ka duba ka gani ka yi tunani ka duba ka ga hikimar da ubangiji ta alayakinsa wajen fifita sashin wasu halitta akan wasu da bubinai da waɗanda ba bubinai ba Allah ta'ala ya halicce su a bisa mataki ko martaba ko kuma ainihin matsayi hawa-hawa wani Allah ta'ala ya ainihin ya yi shi mawadaci mai wadatar dukiya wani kuma yi shi talaka fakiri wani Allah ta'ala ya yi shi mai karfi wani ya yi shi rarrauna. wani Allah ta'ala ya yi shi kyakkyawa wani ya yi shi mummuna wani ya yi shi dogo wani ya yi shi gajere wani ya yi shi fari wani ya yi shi baki haka ubangiji ta ya yi mutane daban-daban ya fifita mutane a halittarsu kamar yadda ya fifita su a wajen matsayi da daraja wani ya kasance mumini wani ya kasance kafiri wallazi khalaqakum minkum mu'min wa minkum kafir daga cikin ku akwai mumini akwai kafiri ubangiji ta'ala ya yi muku halittu daban-daban ya sannan kuma ya fifita sashin ku akan sashi yace unzur kaifa faddalna ba'dahum ala ba'd mun fifita sashin su akan sashi saboda ya kasance wannan wata hikima ce da take karkashin haka ubangiji ta'ala yayi wasu masu wadata wasu masu da wadata domin waɗanda suke masu wadata su amfana da waɗanda ba su da wadata wajen su ba su ayyukan da za su yi musu su kuma waɗanda ba su da wadata su amfana daga masu wadata ta wajen su samu abin da suke bukata na ainihin dukiya daga hannunsu amma ubangiji ta'ala sai ya jawo hankali zuwa ga cewa wannan fifiko na duniya ba shi ne komai a gurin Allah ba babban fifiko shi ne wanda za a samu a ranar lahira walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila amma lahira ita ce mafi girman darajoji sannan nan ne mafi girman fifitawa yake bayyana domin a nan ne za a ga dan wuta za a ga dan aljanna fariqun fil jannati wa fariqun fis sa'ir to babu fifikon da ya kai wannan wanda ya tafi aljanna gidan ni'ima gidan yardar ubangiji wancan kuma ya tafi wuta gidan azaba gidan kushin ubangiji kaga tazara ce babba fifiko ne babba akbaru darajatin wa akbaru tafdila sannan ga waɗanda za su shiga aljanna su ma a nan ubangiji ta'ala ya sanya fifiko a cikinsu wani ya zama a cikin aljanna mafi kasa wani kuma ya zama a cikin aljanna mafi koli wani kuma bai na zalika sabila sauraka akwai wanda yake a a'adna darajatul janna akwai wanda yake a'la darajatul janna akwai wanda yake mai bi masa akwai wanda yake ya dara wannan to haka ubangiji ta'ala a cikin aljanna din ya fifita wasu akan wasu kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa cikin hadisin Abu Sa'id al-Khudri da Imam al-Bukhari da Muslim suka ruwaito inna ahlal jannati la yatara'awna ahlal ghuraf min fawqihim kama yatara'awna al-kawkaba ad-durriya al-ghabira fi ufuq as-sama' wa min al-mashriq wal-maghrib li tafawut manazilihim annabi sallallahu alaihi wa sallam yace yan aljanna za su rika hango wasu waɗanda suke cikin wasu ɗakuna wasu gidaddaje na aljanna a can saman su kamar yadda ɗayanku wato yake hango tauraro mai haske a can cikin sasannin sama yadda ɗaya zai ɗaga kansa ya hango tauraro wanda yake can cikin ƙololuwar sama yana haske ya lula kaya tafi to haka ɗayan ɗan aljanna zai ɗaga kai ya hango wasu a can sama cikin wata daraja ta ta aljanna wani mataki wanda yake na koli annabi sallallahu alaihi wasallam yace saboda fam saboda wato fifikon da yake tsakanin su na daraja na martaba sahabba annabi sallallahu alaihi wasallam suka ce tilka manazilul anbiya la yudrik la yudrikuha ghayruhum ce wannan ai matsayi ne na annabawa in ba annabawa ba zai kai ga wannan matsayin wato suka ce wannan matsayin da kake faɗa yan aljanna su daga kai su rika hango wasu sun yi musu fintinkau sun tsere musu kamar yadda ɗayan mu zai daga kai ya hango tauraro mai haske a cikin sasannin sama kai wannan matsayi na annabawa ne banda su ba wanda zai kai wannan annabi ya ce bala zai nafsi biya ne. rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin annabi ya ce eh da rantsi da wanda raina yake hannunsa wasu mazaje ne da suka yi imani da Allah kuma suka gaskata manzanni ba wai sai annabawa kadai ba cikin muminai waɗanda suka yarda da Allah suka yarda da manzannin Allah suke aiki da abin da Allah ta'ala ya aiko da manzanninsa da shi suke aiki da abin da Allah ta'ala ya aiko annabi sallallahu alaihi wasallam da shi da alqur'ani suke aiki da hadisan manzo sallallahu alaihi wasallama suka yi imani da wannan imanin su ya ratsa musu zuciyarsu ya kama kokon zuciyarsu suka mutu a kansa to za su iya kasancewa cikin wannan matsayi da Allah annabi sallallahu alaihi wasallam yake faɗa rijalun amanu billahi wa saddaqul mursalin to wannan fifiko ne fifiko ne na matsayi a cikin ita aljanna din kaga wannan akbaru darajatin ne wa akbaru tafdila haka nan yan wuta su ba a cikin su akwai wanda yake fi darkil asfali kamar yadda Allah ta'ala ce innal munafiqina fi darkil asfali minan nari walan tajida lahum nasira wato munafukai suna can can can can kasa ahwanu ahlin nari azaban kamar yadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya faɗa rajulun fi dahdah fi dahdah fi dahdah min an-nar munta'ilun bin alayn yaghli minhu ma dimaghu wanda yafi kowa saukin samun azaba cikin yan wuta wani ne wanda ake tsago shi sama sama a sama sama yake ba can can kasa ba yana sanye da takalma biyu na wuta waɗanda suke rababbaka kwakwalwarsa to wannan shi fi kowa samun sauki a cikin yan wuta wajen azaba amma yana jin ya fi kowa shan wahala to saboda haka su ma rakat ne waɗancan daraja Allah ce wali kullun darajatun mimma amilu haka kowa gwargwadon aikinsa gwargwadon irin matsayin da zai samu a gurin Allah to anan ubangiji ta'ala yana nuna mana cewa ba cikin harkar duniya bane za mu yi gasa wanda ya yi ƙoƙari sai ya yi ma wannan fintinkau wanda ya ƙoƙarin sai ya tsere ma wannan wanda ya ƙoƙarin sai ya kada wannan a zaɓe wanda ya ƙoƙarin sai ya cinye zaɓe ba a nan ne ya kamata mu yi abin nan ba a harkar lahira shi yasa da aka faɗi cewa Allah ta'ala ya ce kullum numiddu ha'ula'i wa ha'ula'i unzur kaifa faddalla ba'dahum ala ba'd sai ya ce walal akhiratu dan ka ɗauka cewa fifikon da ake samu a nan duniya shine abin da ya kamata ka bada himmar ka akai a'a lahira ita ya kamata a yi tsere da kai aifin wato kaifin tinkau a nan wa fi zalika falyatanafasil mutanafisuna sari'u ila mak wa sari'u ila magfiratin min rabbikum anan da ake so ka fita a guje ka zuba a guje fa firru ila Allah da Allah ce ka fita a guje ka kai da wani ya wuce ka anan ake so ka raraka ka su kwana zuwa ga Allah shi yasa ubangiji ta'ala ya rufe ayar da walal akhiratu akbaru darajatin wa akbaru tafdila dan kada ka sa wa zuciyarka neman fifiko a cikin harkar duniya ka manta da fifikon da ake so a samu a lahira ubangiji yace ce la taj'al ma Allah ilahan la taj'al ma Allah ilahan akhar fa taq'ud madhmum Allah ta'ala ya rufe ayoyin da wannan ce la taj'al ma'allahi ilahan akhara kada ka sanya wani abun bauta tare da Allah fataqa'uda mazmuman makhzula sai ka zama mazmuman abin zargi ko abin kushewa kusashe makhzulan marasa wanda ba a taimaka masa wato tababbe ubangiji ta'ala ya rufe ayoyin da wannan hani kada ka riki wani abun bauta la taj'al aljalu huna bi ma'ana al-i'tiqad kamar yadda Allah ta'ala ya ce wa ja'alul mala'ikata alladhina hum ibadur rahmani inatha ay i'taqaduhum inathan suka kudirci cewa wato mata ne mala'iku mata ne ka aljalu anan yana nufin al-i'tiqad kada ka kudirce akwai wani abun bauta tare da Allah ma'iya nan ma'iya itikadiya kada ka kudirce akwai wani abun bauta a aqidarka tare da Allah wanda ya cancanta a bauta masa fataq'uda mazmuman sai ka wayi gari ka zama fataq'uda ay fatasira mazmuman abin zargi abin kushewa makhzulan wanda wato mara samun mai taimako wanda zai rasa mai taimakonsa a nan ubangiji ta'ala yana nuna mana cewa babu taɓewa da lalacewa ga wanda zai rataye iradarsa ga wani Allah ya manta da Allah a can baya Allah ta'ala ya gaya mana wa man ara eh, eh, man kana yuridu al'ajilata ajjalna lahu fiha ma nasha'u liman nurid wa man arada al'akhirata wa sa'alaha sa'iha ya nuna mana akwai wanda sa ya rataya ta ga duniya zuciyarsa gaba daya ya danka ta ga duniya babu abin da yake tunani sai abin da zai samu a nan duniya iya ganinsa kenan baya hango wato wato abin da yake gaba ga ga duniya to anan ubangiji ta'ala a ƙarshen ayoyin sai ya rufe mana da wannan la taj'al ma'allahi ilahan akhar wato zuciyarka ka ta'allaka ka allaka ta tare da wani abu kamar yadda kake allaka zuciyarka da Allah da zamana ta'alluquka billah la bi ghairillah babu asararri kamar wanda zai zama zuciyarsa ya rataya ta ne ga wani Allah wanda ya rataya zuciyarsa ga wani Allah na farko dai duk abin da zai iya samu na maslaha duk wata irin maslaha da wata manfa'a wani abin amfani da zai samu komin girmansa ƙanƙani ne ko ka ce ba komai ba ne idan aka dangana shi ga abin da ya yi asara ya rasa saboda rashin rataye zuciyarsa ga Allah abinda Allah ta'ala zai bashi na maslaha da amfani ba ko shakka ba za a taɓa daidaita shi da abinda zai samu yayin da ya rataye zuciyarsa ga wannan Allah saboda haka kaga ya rike abin da yake bai taka kara ya karya ba ya bar abin da yafi komai girman amfani da girman maslaha shine ta Allah ka zuciya shi ga Allah sannan abin da yake zai samu din har ila yau da duk da rashin yawan sa da rashin girman sa da rashin amfanin sa mai karewa ne anan zai ci moriyarsa anan zai bashi sabanin da a ce ya race zuciyar shi ga Allah ubangiji ta'ala zai bashi mafi girma a nan duniya kuma zai bashi mafi girma a lahira abinda kuma zai bashi bai dawwama ne ba mai karewa ba ne ashe kaga babu wanda ya kai asara ga wanda zai jefa wato zai sa zuciyarsa ya rataya ta ga wani Allah ba ga Allah ba shi yasa Allah ta'ala ya rufe ayat da cewa fataqauda mazmuman makhzula domin mutane kana iya kasa su gida gida hudu akwai mahmudun mansur wanda ake yabansa kuma wanda ake taimaka masa wato yana samun yabo a cikin ayyukansa da halayensa da lamurransa sannan kuma yana samun masu taimakonsa wannan kaso na farko kenan kaso na biyu shine mahmudun amma kuma makhzul gashi yana yin abin da za a yaba amma ya rasa masu taimaka masa abin da yake yi abu ne mai kyau kuma duk masu hankali masu tunani suna yaba masa akan abin da yake yi halayensa halaye ne masu kyau duk masu hankali masu mutunci suna yaba halayensa masu kyau amma kuma ba shi da wanda yake taimaka masa kaga mahmud ne amma Mahzul ne Mahzul shine wanda ya rasa mai taimakonsa sannan na uku shine wanda yake mazmum ne amma mansur mazmum wanda yake ana kushe masa amma kuma duk da haka yana da magoya baya yana da masu kawo masa ɗauki yana da masu agaza masa yana da masu taimaka masa ga shi dai ba hali mai kyau ba ɗabi'a mai kyau komai nashi abin kushewa ne gurin masu hankali da masu tunani wataƙila har cikin ma yaran nasa amma kuma yana da masu taimaka masa kaga mazmum ne amma mansur ne kaso na hudu shine wanda yake mazmum makhzul abun kushewa sannan kuma mara samun mai taimako kaga wannan shine arda'ul aksar duk cikin kashe-kashen wanda yafi kowanne zama muni sai ubangiji ya sifanta wanda ya sanya wa Allah wani ko ya riki wani tare da Allah ya sifanta shi da sifar da take arda'ul sifat ko ya sifanta shi da arda'ul aksam ce makhzul sannan kuma zmum sannan makhzul fataq'uda mazmuman makhzula kuma aka yi amfani da kalmar ka'ada wato ka zauna domin in aka ce ya zauna ma'ana ya kai wani yanayi da ba kuma abin da zai iya yi ya dawo ya zauna galibi ga wanda ya nemi ya cimma wani abu ya kasa cimma abin da yake so ya cimma Karshe zai zauna a cikin wani yanayi wanda kowa ya gan shi zai tausaya masa a wannan lokacin ya kai wani matsayin da ba zai iya gaba ba kuma zai iya baya ba to sai aka sifanta wanda zai rike wani ba Allah ba cewa ƙarshen lamarinsa sai ya dawo ya kasa gaba ya kasa baya al'amuransa duk su tsaya cak kamar wanda yake tafiya ko yake gudu ya kasa ci gaba ya zauna ce fataqauda sannan zaman da zai yi a cikin wannan hali guda biyu mazmuman makhzula wasu malamai suka ce an haɗa waɗannan sifofin guda biyu aka ce mazmum abin kushewa sannan aka ce mafzul mara samun nasara an haɗa masa waɗannan sifofi guda biyu saboda wasu mutanen ko wani mutumin inda za a ce da shi abu kaza idan kai zaka zama mazmum abin suka abin zargi abin kushewa zai ce ba matsala inda zan samu abin da nake so a kushe min din ba ba komai to sai aka ce to ba kawai za a kushe maka ba karshe duk abin da ka dosa zaka je ka samu ya toshe ba za ka bille ba za ka dawo a wulakance to kaga in mutum mai tunani ne sai ya fasa shi yasa aka ƙara mazmuman ne sannan ma'azzan ne akwai khaiba saboda haka Allah ta'ala shi shi kadai shine wanda zai taimake ka in yansurkumullahu fala ghaliba lakum wa in yakhzulkum faman zal ladhi yansurukum min ba'di in Allah ta'ala ya taimake ku to ba wanda zai iya cin nasara a akan haka shi kadai ne mai taimako wa man nasru illa min indillah shi kadai ne mai bada nasara haka in Allah ya taimake ka to ka gama da kowa ka gama da komai wa in yakhzulkum in kuma ya watsar da ku ya ki ba ku taimako fa man zal ladhi yansurukum min ba'di to ka gaya mu wanda zai taimake ku bayan sa babu to shi shine anan ubangiji ta'ala cikin wannan jumla cikin wannan aya gajeruwa ya nuna irin girman asarar da mutumin da yake shirka zai gamu da ita asara ta lalacewa lalacewa ta zuciya lalacewa ta gabobi lalacewa ta makoma makoma sa ba za ta yi kyau ba yasa yace fa taqauda mazmuman maqdula ubangiji ya ce wa qada rabbuka وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغ الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما واخفض لهما جناح الظل من الرحمة النعمة وقل رب ارحمهما وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا Ubangiji ta'ala ya ce, Waka ba rabbuka Allah ta illa iya, kuma Ubangijinka ya hukunta cewa kada ku bauta ma wani sai shi shi kadai, wa bilwalidai na ihsana kuma ya hukunta ku kyautata wa iyaye imma yablughanna indaka al-kibara ahaduhuma aw kilahuma ko dai ɗaya daga cikin su ya manyanta a wajenka ko duka su biyun fala taqul lahumā uffin don haka kada ka ce musu kash wala harhuma kada ka daka musu tsawa wa qul lahumā karima ka gaya musu magana magana ta girmamawa ta karamci waqfid lahuma janaha dhulli min rahmati ka sassauta musu fiffiken sassauci na rahama wa qur rabbi irhamhuma kama rabbayani sagira kuma ka ce ya Allah ya ubangiji irhamhuma ka ji kansu kama rabbayani sagira kamar yanda suka yi mun tarbiya ina dan kankani wato ubangiji ta'ala a waɗannan ayoyi da za mu fuskanta ubangiji ta'ala zai gaya mana wasu usulun tashiri wasu dokoki na shari'a wanda wasu malamai suke cewa kamar shekul islam ibn taimiyya yana cewa dukkan annabawa da suka zo dukkan shari'o'i da allah ta'ala ya saukar sun yi tarayya a cikinsu wato dukkan wata shari'a da allah ya saukar a doron ƙasa ta zo da waɗannan dokoki sannan dukkan wasu masu hankali a cikin kowane al'umma suke kuma kowane addini suke bi sun yadda da wato sun yadda cewa wannan abin da waɗannan suka kunsa su ne abin da ya dace saboda haka waɗannan ishtaraka fiha jami'ul adiyan duk addinai da Allah ta'ala saukar al-adiyanus samawiyya sun yi tarayya a cikin waɗannan abubuwa su ne usulut tashri dokoki waɗanda suke su ne jigo na dukkan wata doka da ubangiji ta'ala ya kafa a cikin wannan shari'a a cikin wannan abin nan a cikin wannan shari'a ta musulunci sannan waɗannan dokoki da Allah ta'ala zai ambata guda goma sha biyar a cikin waɗannan ayoyi su ne farkon tafasil da aka fara samu a zaman musulmi a makka kafin su yi hijira musan zaman musulmi a makka kafin su yi hijira wato ubangiji ta'ala yana saukar da ayoyin da suke kiransu zuwa ga imani da Allah da kadai shi da bauta da gujewa shirka to wannan ayoyin su ne farkon ayoyi da suka sauka waɗanda suke dauke da dokoki da bayanin su daki daki akwai ayoyin cikin suratul an'am waɗanda suka zo su ma da walwasa'il ashara wato wasiyoyi guda goma da Allah ta'ala ya kulta ala atlu ma harrama rabbukum alaikum alla tushriku bi shay'an har zuwa karshe waɗannan alwasaya al'ashara sun sha bamban da waɗannan sun yi tarayya da waɗannan a cikin wasu abubuwa amma waɗannan sun zo da wasu ƙarin abubuwan da babu a can nan kusan dokoki ne guda goma sha biyar Allah ta'ala ya ambata a cikin waɗannan ayoyi har zuwa inda zai ce kullu zalika kana sayyi'uhu inda rabbika makruha har zuwa ƙarshen wannan ayar bambancin su da na suratul an'am suratul an'am na suratul an'am Allah ta'ala ya wajjaha maganar ne zuwa ga kafirai mushrikai shi yasa ma aka bude ta da ta'ala wa atru ma harrama rabbukum alaykum alla tushriku bihi shay'a aka bude ta da maganar shirka saboda maganar ubangiji ta'ala ya fuskantar da ita ga mushrikai amma waɗannan ayoyin an fuskantar da su ga muminai musulmi shi yasa aka yi musu maganar ibada aka ce to ibadar nan da suke tsantsanta ta ga Allah kada su yarda su gauraya ibadar Allah da wani abu sannan a cikin a cikin wannan ayoyi an yi tafsilin abin da ba a yi bayanin sadaki dake a can ba kamar abin da ya shafi birrul walidai biyayya ga iyaye a nan an yi bayanin sa fiye da yadda aka yi bayanin sa a can a can a dunkule aka faɗa ba a yi bayanin sa kamar nan ba sannan hukumul qatl hukuncin kisa a nan an yi bayaninsa fiye da yadda aka yi bayaninsa a can sannan kuma hukumul infaq abinda ya shafi hukuncin ciyarwa nan an yi sa da batun almubazzaranci da batun rowa duk an yi bayaninsa a nan a can duk ba a samu wannan bayanin ba saboda haka wannan ayoyin na nan suratul isra suka sha bamban da waccan ta waɗannan fuskoki ubangiji ta'ala a cikin waɗannan ayoyin ya fara da wa qada Allah alla ta'budu illa iya. ubangijinka ya hukunta malamai suka fassara qada bi amara amran laziman maqtu'an min ubangiji ta'ala yayi umarni umarni wanda yake na tilas da babu ja da baya a kansa wasu malamai suka fassara amara qada bi ma'ana alzama ubangiji ya lizumta ya tilasta ko aujaba ya wajabta ko wasa ya yi wasiya wasiya umarni ne mai ƙarfi abinda ake kira wasiya shine umarni mai ƙarfi haka duk malamai sun fassara kalmar qada nan da wannan ta sha bamban da qada alqada wannan alqada ne shar'i ba alqada kauni ba akwai alqada'ul kauni wanda shine ya fara zuwa a farkon sura wa qadaina ila bani isra'ila fil kitabi wa qadaina ila bani isra'ila wancan qada ne kauni wato abinda Allah ta'ala ya riga ya hukunta wa banu Isra'ila a lauhul mahfuz cewa zai faru a gare su wannan qaza ne kauni ba lalle ya zama da abinda Allah yake so ba amma nan qaza ne shar'i hukunci ne wanda yake na shari'a wanda Allah yake so kuma ya yarda da shi wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyah ubangijinka ya hukunta ya yi umarni ya zartar kada a bauta wa kowa sai shi a ubangiji ta'ala ya buɗe da batun tauhidi saboda shi ne jigo duk sauran abubuwan da za su biyo baya reshe ne na tauhidi shi yasa aka bude ayar da tauhidi can baya Allah ta'ala ce la taj'al ma Allah ilahan akhar sannan kuma ubangiji ta'ala ya kara ka wa qada rabbuka alla ta'budu illa iya aka bude da tauhidi don a gaya mana cewa dukkan wani abin da zamu yi ba zai samu karbuwa ba a gurin Allah sai ya samu wannan jigo na farko shine tauhidi lokaci yayi dole mu tsaya anan abinda muka faɗa daidai Allah ta'ala ya ba mu lada abinda muka kuskure Allah ya fi mana wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammadin wa alihi wa sahbihi ajma'in wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh